yammaci na 26 ga watan Ramadan shekara 438 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 21 ga watan 6 shekara 2017 miladiya daga nan masallacin jami'ar Abubakar ta fawa balewa a nan Bauchi inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma kuma muke sa ran wannan rana ita ce cikamakin ranakun da za mu yi tafsiri a cikinsu a cikin wannan wata da muke sa ran za mu rufe wannan karatu a yau in Allah ya so mun yi karatu tun daga kan ayar farko a cikin suratu al har zuwa aya ta bakwai yau kuma za mu tashi aya ta 148 muna roƙon Allah ya mana muwafaka da karanta daidai da fahimtarsa da kuma yin aiki da shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ billahi minash shaitanir rajim ubangiji madaukakin sarki yace wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu huwa mutanen annabi musa bayan tafiyarsa domin miƙatin da ubangiji madaukakin sarki ya gayyace shi ya je domin ganawa da shi sai su kuma suka riki ɗan maraki na wani gangan jiki jasadan wani gangan jiki lahu kuwar amma wanda yake da wata irin ƙara ittakhadhuhu wa kanu zalimin sun riki wannan dan maraki a matsayin abun bauta wannan sai yasa suka zama azzalumai walamma sukita fi aidihim yayin da suka yi nadama suka yi dana sanin abin da suka aikata qalu la illam yarhamna rabbuna sai suka ce tabbas idan dai ubangijin mu bai mana rahama ba wa yaghfir lana kuma bai gafarta mana ba lanakunanna minal khasirin tabbas za mu zama cikin masu asara ubangiji maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana ba mu labari ne wanda ya ɗoru a kan labarin da muka karanta a baya cewa Allah maɗaukakin sarki ya gayyaci annabi Musa wa wa'adana Musa na laila wa atmamnaha bi ashir fatan ba miƙatu rabbihi arba'i na laila annabi Musa alaihi salam ubangiji maɗaukakin sarki ya yi wa'adi da shi na alkawari cewa zai ɗauki wani adadi daga cikin mutanensa da za su raka shi domin ya gana da Ubangiji a lokacin da Allah ya gayyace shi domin a bashi littafin attaura kuma domin Allah ya gana da shi ya bashi waɗansu abubuwa na girman annabta inni tuka alan nasi bi risalati wa bi kalami wato zancen da zai yi da Ubangiji da saƙon annabta na manzanci da za a ƙara masa da kuma littafin da za a bashi wa katabna lahu fil alwah abinda za a bashi a cikin wannan littafi duk wannan sun tattaru cikin abin da sa Allah ya gayyace shi domin ya je wa qarrabnahu najiya Allah ya kusantar da shi domin ya gana da shi annabi Musa da ya zo tafiya sai ya zaɓi waɗansu daga cikin mutanensa nagartattu waɗanda su ne suka yi fice wajen nagarta da jagorancin addini a cikin banu Isra'il ya zaɓi mutane saba'in wannan ayar ita bayaninta yana zuwa can gaba waktara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina to annabi Musa da ya tashi ya zo ya tafi mutanensa su kuma bayan ya tafi kafin ya dawo ittakhadha qaumu Musa min ba'dihi bayan ya tafi tafiyar da zai yi mun karanta jiya ya bar amanar sa a hannun dan uwansa annabi Harun ya ce ukhlifni fi qaumi wa aslih ka zama khalifa gare ni a cikin mutane na kuma ka daidaita al'amura ka kawo gyara wala tattabi sabilal mufsidin kada ka bi hanyar waɗanda za su ɓata al'amura haka annabi Musa ya tafi ya bar annabi Haruna da wannan amana su kuma ba su rike wannan amana ba haka sai suka riki ɗan maraƙi wannan ɗan maraƙin ijilan jasadan lahu kuwar ijilan ɗin shine wato maf'ulun bihi jasadan kuma sai zama sifa ce ta jasad lahu khuwar ay lahu siyah yusayyitu kama yusayitu al-bakar yana kara irin yadda ake jin shanu suna ƙara ittakhaduhu wa kanu zalimin su riki wannan sai suka zama azzalumai azzalumai na cutar kansu da kansu ta hanyar shirkar da suka yi inna shirka kuwa la zulmun azim waɗannan mutane abin da suka yi kenan na karya alkawarin abin da ke su da annabi Musa annabi Musa ya tafi domin ya gana da Ubangiji ya ɗora amanarsu a hannun annabi Harun shi kuma bayan ya tafi bai san me ake ciki ba ashe abubuwa da yawa sun lalace wanda control ɗin ya fi ƙarfin annabi Haruna da aka bashi khalifancin rike waɗannan mutane wannan bayanin da cikakken wannan labari na abin da ya faru tun daga tafiyar annabi Musa har zuwa dawowansa ya fi yawa a cikin wata sura alkur'ani a cikin suratu taha ko za ka karanto wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa mhm. qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi tarda qala fa إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجعنا فقالوا هذا إلهكم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا Ubangiji a cikin wannan labari ya ce mana annabi Musa ya ɗebi ‘yan uwansa waɗanda zai tafi da su sai ya yi gaggawa saboda shauƙin haɗuwarsa da Allah. Jiya mun karanta shauƙin ganawarsa da Allah yasa har ya nemi yana so ya ga Allah to wannan shaukin da gaggawar ya sa tun a farko bai jira su ba sai ya yi sauri ya tafi yana zuwa sai Allah ce wa ma a ajalaka an kaumika ya Musa me yasa kai gaggawa ka bar mutanenka ka taho yace hum ula'i ala asari su ma suna hanya za su biyo ni wa ajiltu ilayka rabbi litarda nayi gaggawa ne domin neman yardar ka. sai Allah ya ce masa fa inna na kaumaka min ba'di ai bayan ka da ka taho ka rabu da mutanenka mun jarrabe su wa adallahum samiri wani wai shi samiri ya bata su ya canza su ya batar da su to wannan shine abin da Allah ya gaya mana a can annabi Musa alaihi salam bayan ya gama ya dawo to shine anan Allah madaukakin sarki a cikin suratul araf yake mana bayani akan wannan abin da suka yi ittakhadha qaumu Musa min ba'di min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar Allah ce min huliyihim daga abun adon su daga kayan adon su wannan kayan adon malaman tarihi kamar su Ibn Kathir suka ce sun karbi aron kayayyaki ne daga wurin kibtawa mutanen Fir'auna na irin bukukuwan da suka saba yi na yawmuz zina wannan dalilin ne yasa Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa sun ɗauki min zinatil qaumi kayan adon waɗancan mutanen na ƙibdawa don haka da suka taho yanzu an halaka waɗancan kaga kamar ya zama nasu kenan wa ha qauman akharin don haka annabi Musa yana can sai shi kuma Samiri wanda yana da kamar wani abu na karɓuwa a cikin mutanen a siyasance duk da cewa shi daga baya ne ya musulunta ya haɗu da su amma yana da sauran abin da ya rage masa na kazantar jahilci da kafircinsa don haka ya dawo har yanzu a cikin zuciyarsa akwai bukatar ya sake taɓa kafircinsa sai nemi ya batar da waɗansu ba shi kaɗai zai yi ba da ya zo sai ya ce wa mutanensa annabi musa da kuke gani dinnan yana ta sauri zai tafi yana so ya je ya gana da wani dan maraki ne wanda shine asalin ubangiji sai ya bar wannan na nan fanasiya sai ya manta ni kuma gashi anan dan barakin anan aure na abin da ya faru shine lokacin da aka halaka mutanen fir'auna shi samiri sai ya da'awar cewa ya ga lokacin da mala'ika jibrilu ya zo kashe fir'auna sai ga ya zo a doki sai ya yi makin ɗin daidai point ɗin inda kofaton dokin jibrilu ya taka don haka sai ya zo sai ya ɗebi ƙasar wurin sai ce wannan ƙasa za ta iya yin tsafi da haka da ya zo sai ya ce su kawo kayayyakin adonsu na zinari da aka zo aka narka fakazafnaha suka jejjefa a wuta sai aka narka sai aka gina wani abu ijilan wanda yake kama da dan maraki jasadan gangan jikin dan maraki kana gani lahu kuwar sai ya ɗebi wannan ƙasar da ya ɗebo ta kafar dokin mala'ika jibrilu sai ya watsa a cikin cikin wannan dan maraki ta duburarsa sai sa in aka yi masa magana lahu kuwa sai ya rinka ƙara da kansa sai ya rinka irin yanda wato sa yake ƙara duk lokacin da ya ƙara su kuma sai a ce ku faɗi ku yi sujada wannan shine ubangijinku in yayi shiru sai su tashi haka suke ta yi ittakhaduhu haka suka rike suka yi ta wannan abu wa kanu zalimin sun kasance azzalumai shine Allah ce walamma suke tafi aidihim yayin da suka yi nadamar wannan a larabci ana cewa suke tafi yadihi idan nadima Wata wa ba da amalihi in mutum ya aikata wani abu sai zo ya rikice yana da damar me yasa yi sai a ce sukita fi yadihi kamar yadda an saba a larabci ana amfani da kalmar yadu akan duk abin da yake nuna wato mutum bai kyauta ba zalika bima kasabat aidikum zalika bima qaddamat aidikum shi yasa aka ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi saboda mutum yayi nadama zai ciji hannunsa a ranar kiyama fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha mutum yayi nadama wani abu ya faru yayi asara sai rika jujjuya hannunsa shi yasa in mutum abun damuwa ya dame sai ya tagumi sai ya dora hannunsa to dai da hannu ake amfani wajen nuna nadama to shi yasa Allah ya ce walamma sukita fi aidihim da larabci suna nufi idan mutum yayi nadama sai a ce sukita fi yadihi mutum ya fadi akan hannunsa bi ma'ana yayi nadama kenan wara'u annahum dallu ai wata bayyana lahum annahum dallu ya bayyana gare su yanzu kan sun bata bayan dawowar annabi Musa kenan qalu sai suka zo suna tuba suna ce la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin lalle in dai ubangiji bai gafarta mana ba kuma Allah bai yi mana rahama ba to lallai za mu yi asara min huliyihim akwai kira'a uku min huliyihim da min hiliyihim da min halyihim duka ma'ana ɗaya ce nan kuma la illam yaghfir lana rabbuna wa yarhamna wa la illam yarhamna rabbuna akwai qira'a la illam tarhamna rabbana wa taghfir lana wa taghfir lana lanakunanna minal khasirin sai zama khitabin zuwa ga ubangiji ne wannan kuma khitabi ne zuwa ga don haka dai duka ma'anar guda ɗaya ce Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa waɗannan mutane daga baya sun yi nadama amma wannan nadamar da suka yi ta sa wato abin ya musu amfani an gane ko Allah ya ce mana dai walamma suka tafi adi murawa annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna ighfir lana kunanna min al-khasirin to me ya faru walamma da za Musa ila qaumihi walamma raja Musa ila qaumihi rabbana asifa qala bi sama qalaftuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa al-alwa وأراد برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما رجع موسى يا عند النبي موسى ila kaumihi ya dawo zuwa ga mutanensa ghadbana a fusace asifan cikin tsananin bakin ciki qala bi sama khalaftumuni min ba'di yace tir Allah wadaran wannan abinda kuka maye gurbi na da shi bayana tir da abinda kuka aikata bayan na barku a ajiltum amra rabbikum yanzu kun nemi gaggawa ne akan al'amarin ubangijinku wa alqal alwah ya jefar da allunan nan wa akhadha bi ra'si akhihi ya kama kan ɗan uwansa ya ruhu ilaihi yana jansa zuwa gare shi qala na umma innal qauma Ya yace da shi ya kai dan waɗannan mutanen istad'afuni sun rena ni wa kadu yaqtuluna ni har sun yi kusan masu kashe ni fala tushmit bi al a'da kada ka sa abokan gaba su yi min dariya kar ka kunyata ni a gaban abokan gaba wala taj'alni ma alqawmi zalimin kuma kada ka sanya ni tare da mutane azzalumai ni bana cikin masu laifi annabi Musa alaihi salam lokacin Allah ya gaya mana cewa da ya tafi ya ce masa yi gaggawa to ai ka samu matsala gaggawarka ta bar baya da kura ai mutanen ka karfatan na kaumaka min ba'dika ai samir ya bata su annabi Musa ya sa shi ne Allah ce mana Raja a Musa ila qaumihi ya dawo ghadbana asifan cikin bakin ciki ibnu jarir ya ce bakin cikinsa saboda ya san labarin abun da ya faru don haka ya dawo da shirin cewa lalle zai zo ya samu babbar matsala da kaga zai dawo cikin farin ciki ne ai za a zo a tarye shi mutanensa ya tafi saboda su ya kawo musu shiriya wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay' fa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha da kai da mutanenka gashi kuma ya dawo amma kuma ga abin da zai samu mutanen duk sun bata ana ta bautar gunki baka wannan abun ya sa annabi Musa yayi bakin ciki siyakin alqur'ani da kuma wasu hadisan annabi sallallahu alaihi ingantattu suna nuna mana annabawan Allah waɗansu daga cikin su suna da zuciya to annabi Musa yana daga cikin su wannan ɗaya ne daga cikin dalili hadisin da ke cikin sahih bukhari kitabu akhbaril anbiya yana tabbatar mana da cewa annabi Musa yana da zuciya kwarai da gaske hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wata rana annabi Musa yana kwance bai da lafiya cutar ajali kawai sai ga mala'ika ya shigo masa mala'ikan mutuwa amma sai zo a mutum yana shigowa annabi Musa yana ganin sa ya dan yi kokari ya mike sai danna masa mari sai da idan sa ya fadi mala'ika ya gudu ya koma ya je ya ce ubangiji ka tura ni wurin annabinka amma yana da saurin hannu ya kwada mun mari har ido na ya fadi aka mayar masa da idon aka manne aka ce sai dai ka koma ai ai aikin dole sai an yi a yau shine da yazo dawa sai dawa a mala'ika annabi Musa nan kuma sai ya marabce shi sai ce ni ne ai dazu nazo kai ka zo ta ina wanda kama ran na yace to ai da sai kai bayani amma ka shigo mun gidani ba a shiga gida na ba excuse to wannan ya nuna annabi Musa alaihi salam yana da yana da zuciya zuciyar annabi Musa ta sa ya taba yin duka wa dutse shi ma yana cikin kitabu akhbar cikin wannan wannan kitabin asayul bukhari annabi Musa yana wanka ya kwabe kayansa yana wanka tsirara ya dora akan dutse sai dutsen ya gudu da kayan annabi Musa yana ce saubi hajar saubi hajar tsaya dutse in dauki kayana tsaya ni ne fa kuma dutse ya san halin sa dama sai dutsen ya gudu annabi Musa ya bi shi ya bi shi har ya shigo cikin mutane suka ga tsiraicinsa ashe Allah ne ya umarci dutse yayi haka saboda mutane suna ce annabi Musa la takunu kallazina azan Musa suna cewa annabi Musa yana da ciwon manyan gwaiwa don haka sai Allah ya sa ya zo tsirara don su ganshi su daina masa wannan aibantawar to sai ya zama sai da aka sa ya yi tsiraici domin mutane su ga wannan don haka shi kuma bayan an gama wannan sai ya ce wa dutse amma ka san ba za ka yi wannan kasha ba sai ɗauko bulala ya zane shi haka manzon Allah ya gaya mana kuma wannan labari gaskiya ne daga as-sadiqul to kaga zuciyarsa ta sa mutane a yi duwatsu da mutane da mala'iku duk ba su tsira ba zai iya taba su Allah ya kara salati ga annabi Musa don haka annabi Musa sai ya dawo cikin fushi shine ghadbana asifan shadidan ghadab qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'd yana zuwa ya fara fada yace kirda abin da kuka yi yanzu na tafi na barku na ce ku wakil wannan ya zama khalifa ta amma abin da kuka mun kenan to wannan fushin na annabi Musa bai tsaya akan mutanensa bayan ya gaya musu bi isa ma muni min ba'di to shine Allah ya ce wa akhadha bi ra'si wa alkal alwah abun ya shafi har allunan masu sai watsar da su allunan da Allah ya bashi fa wa katabna lahu fil alwah wanda wannan allunan yana ɗaya daga cikin abu guda uku da Allah madaukakin sarki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da hannunsa Allah madaukin sarki in ji annabi salama shi ya shuka itaciyar duba a cikin aljanna da hannunsa shi ya halicci annabi adam da hannunsa shi ya rubuta littafin attaura da hannunsa don haka ya rubuta wa annabi musa ya bashi amma annabi musa zuciya ta sa ya watsar da su a ƙasa sai ya zo ya kama wannan dan uwan nasa ya rike kansa kuma ya rike gemunsa yana jansa a ƙasa a gaban mutane kaga wannan zuciyar ai ta kai har dan uwan nasa ma bai tsira ba a can wancan surar shi ne yake ce masa kai yanzu ba mun yi da kai da ba na yi maka magana na ce maka ukhlifni fi qaumi ba yanzu afa asaita amri yanzu umarnin da na maka cewa ka tsaya ka kula da mutanen nan ka saba wa umarni na ne ya ce masa ni ban saba wa umarnin ka ba yabna umma wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi qala ibn umma yace ya kai dan ummata malamai suka ce dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya amma saboda hanya ta talattufi na magana sai ce masa yabna umma ya kai dan umma ta, la ta'khudh bi lihiyati la bi ra'si a can ba sai ka rike na ba ba sai ka rike gemu na ba tsaya maka bayani inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il waɗannan mutanen abin da ya faru shine su suka saba mun istaba'uni sun raina ni duk abin da na faɗa ba sa ji sun ce sai hatta yarja ilaina Musa Musan ya dawo shi ya bayani amma kai ba za mu saurare ka ba wa kadu tulu da ni suka ce in ka sake magana za mu kashe ka in ya dawo ya samu gawar ka don haka shi yasa dole ne ya shiru da na tunda an fi karfi na fala tushmit biyal a'da kada ka kunyata ni a gaban abokan gaba za su yi ta mun dariya su ce tsakanin ni da kai ma ashe abin da ka bani su sun kunyata ni kai ma ka zo ka kunyata ni don ka in ji da wanne to saboda haka annabi Musa alayhi salam sai ya sake shi sai ya ce masa ai abin da yake faruwa waɗannan mutanen su ne suka ɓata da kansu ba laifi na ne. fala tushmit biyal ada ashamata shine ka faɗi abun da zai iya sa abokin gabanka kuma ya yazo yana ta murmushi yana jin daɗi kai kuma kana jin haushi shine ashamata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a wa min shamatatil ada yana ce Allah ka raba ni da abun kunya a gaban a gaban abokan gaba wala taj'alni ma'al qaumi zalimin kar ka dauka ina cikin azzalumai ni bana daga cikin su to annabi Musa alaihi salam sai ya saki dan uwansa sai ya tambaye su sai ce me ya faru shine sai suka ce ai samiri wa kadhalika alqa samiri samiri shi yayi wannan abu shine annabi Musa sai ya tambaye shi fa ma khatubuka ya samiri kai me yasa kai haka yace ai basurtu bima lam yabsuru bihi na hango abin da su basu hango bane na hango abubuwa da yawa na amfani a cikin a cikin gunki wanda su ba sani ba fa qabattu qabdatan min athari rasul sai na ɗebi wato damki daga cikin gurbin abinda yake na kafar wannan wato ar-rasul yana nufi wannan mala'ikan fanabastuha wa kadhalika sawwalat li nafsi sai na jefa a cikin wuta aka mai da shi wannan abun da aka sai zama wa kadhalika kuma haka na ga dama haka rai na yaban kuma ni abinda da na ga dama shi zan yi to wannan abun yasa annabi Musa sai masa kalmar tsinuwa yace masa fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas ka tafi an tsine maka daga yanzu a cikin rayuwarka sai dai kai ta cewa lamisas ba zan taba ka kai ma karka taba duk inda ka je ya zama hukaci iya maganar sa kenan lamisas lamisas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kana da wani wa'adi da zaka cika shi ba zaka isa ka saba ba har zuwa mutuwarka to annabi Musa ya sa aka fasa wannan abun aka ruguza shi aka kona shi kuma aka watsa shi a cikin ruwa annabi Musa ya sake dawo da mutanen mutanensa akan hanya to kun ji wannan labarin dai kaɗan ne daga somin taɓi ne na wahalhalun da annabi Musa alaihi salam ya sha da waɗannan mutanen bayan gatar da Allah ya musu a baya da yawa daga cikin wannan abun kuma mun ji su a suratul bakara in ba ku manta ba a cikin karatun suratul bakara don haka babu bukatar a ce za mu maimaita to me faru قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت annabi Musa sai addu'a ya ce rabbi gfirli wa li akhi ya Allah ka yafe mun da ni da dan uwana rabbi gfirli wa li akhi eh, mene wa adkhilna fi rahmatika kuma Allah ka shigar da mu cikin rahamarka wa an anta arhamur rahimin ya Allah kai ne mafificin masu rahama na'am إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل وكذلك نجزي المبتلين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وبنجي ممن أو كتير سري ولما سكت قرصا ولما innal ladhina takhadhu al-ijl waɗanda suka riki ɗan maraki a matsayin abun bauta sai saynaluhum ghadabun min rabbihim lallai fushi daga wurin ubangijinsu zai same su wa zillatun fil hayati dunya da kaskanci na wulaƙanci a rayuwar duniya wa kazalika najzil muftarin da haka ne kuma muke sakawa waɗanda suke kage suke kirkiran ƙarya ubangiji ya ce waɗannan da suka yi haka Allah ba zai yafe musu ba sai ya nuna musu fushinsa kuma Allah ya nuna musu fushinsa sosai shi yasa annabi Musa ya ce musu innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum Allah ba zai yafe muku ba sai kun kashe kanku da kanku kaga ko Allah ya nuna musu fushinsa duk wanda in yake so a yafe masa sai dai ya je ya kashe wani wani ma ya kashe shi ku ta sare junan ku ku shiga cikin duhu ku ta sare sare waɗanda suka mutu sun mutu waɗanda suka rage da su za mu yi aiki haka aka je aka yi ta yi kuwa sai da suka yaka kafin Allah ya yafe musu shine sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati dunya kuma sai sun ga wulakanci a duniya saboda wannan abin da suka yi wa annabi Musa shi yasa Allah ce wa duribat alaihim zillatu wal maskara wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim al maskana dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al anbiya bi ghairi haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadu to Allah yace wa kadhalika najzil muftalin kuma da haka ne muke saka wa duk masu kage waɗanda suke kawo wani abu ga abin da aka kawo na addini su jirkita su kawo wani abu sabo daban ibnu kathir a wannan wurin yayi waqfa mai kyau yayi magana akan hadarin da ke cikin kawo bid'a a cikin addini yace wannan ayar ta hada da duk wanda ya kawo a cikin addinin musulunci bayan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana mutum ya karo wani abu irin abin da aka yi wa annabi Musa Allah ya fushi da su mu ma mutum yawa annabi sallallahu alaihi wasallam irin haka Allah zai fushi da shi walladina amilu sayyi'ati walladina amilu sayyi'ati thumma tabu min ba'diha wa amanu waɗanda kuma suka aikata munanan ayyuka sannan sai suka tuba kuma suka yi imani inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim ubangijinka a bayan wannan shi kuma mai gafara ne kuma mai jin kai a ƙarƙashin wannan ma ibnu kathir ya kawo ya nakalto wani wani athar wanda ibnu abi hatim ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud kuma eh, ahmad shakir ya inganta shi cewa abdullahi dan mas'ud an tambaye shi saboda yalwar lahamar ubangiji ga wannan al'ummar mu kaga su ga abin da aka yi musu amma mu kuma sai Allah ya ce duk wanda ya tuba Allah zai yafe masa ba sai ya kashe kansa ba inna rabbaka min ba'di hala ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne abdullahi dan mas'ud wani yazo ya tambaye shi cewa wani ne yayi zina da wata mace kuma daga baya aure ta sai sai abdullahi dan mas'ud ya karanta wannan ayar aka sake tambayar sa aka ce gafa abin da ya kuma yanzu ya aure ta sai sake karanta wannan aya sai da haka sau goma kamar yadda ibnu abi hatim ya ruwaito kuma an inganta shi wannan da ya nuna cewa duk laifin da mutum ya a cikin wannan al'umma in ya tuba da gaskiya Allah zai karbi tubansa ba dole sai ya ce zai kashe kansa ba don haka kada mutum ya yi irin abin da yake gani ko wasu yan addinai ke yi ko mutum ya ce sai ya je ya yanke wani abu na jikinsa kafin Allah ya yafe masa ba haka bane in mutum ya tuba Allah madaukakin sarki zai yafe masa ma sakata an musal ghadab ai ma sakana an musal ghadab yayin da fushin nan ya kwanta fushi ya lafa daga annabi Musa akhadha alwa sai ɗauki dauki waɗannan allunan kuma yanzu an riga an gama an warware matsala an ji an tsine ma wancan annabi haruna kuma an yafe masa har an yi addu'a to yanzu kuma sai aka dawo kan allunan akhadha alwa sai ɗauki dauki allunan nan wa fi nuskhatiha a cikin shafin wannan allunan a cikin shafukan su hudan akwai shiriya da aka turo wa waɗannan mutane wa rahmatul lil ladina hum li rabbihim yarhabun akwai kuma rahama ga mutanen da suke tsoron ubangijinsu yarhabun ay yakhafuna rabbahum wa yattaqun ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabu to ma'anar rahaba kenan waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu lallai tabbas a cikin wannan allo akwai a cikin wannan allo ya kunshi abubuwa da yawa na rahama ibnu kathir ya kawo wata wata riwaya daga qatada da take nuna cewa akwai abubuwa da yawa a cikin waɗannan alluna na albishir da annabi sallallahu alaihi wasallama da bayyanarsa da kuma al'umarsa wanda ta sa abubuwan suka sa annabi Musa in ya ga kaza sai ce wannan abin da aka faɗa na suwaye sai ce li ummati Muhammad ya sake gani wani jumla a ce ai waɗansu mutane zan tayar humul awwalun al akhirun sune sune sune al akhirun al awwalun sune na karshe a wajen zamani amma sune na farko wajen shiga aljanna su waye a ce ummatu muhammad su waye sai kuma waye waɗanda in sun tuba kawai zan yafe musu ba sai sun kashe kansu ba su waye ummatu muhammad waɗanda mutane kaza kaza akai ta faɗa mutum in yayi niyyar zai aikata alheri ko bai aikata ba zan bashi lada in yayi niyan zai aikata mummuna in ya fasa bashi lada su waye ummatu muhammad daga karshe sai annabi musa ya ce kai allahumma ja'alni min ummati muhammad ya Allah ni ma in zama cikin al'ummar Muhammad mana sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda ya zama kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kamar yadda kokarin karkare da kuma rufe wannan karatu da muka yi na waɗannan kwanaki na ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama tun jiya na sanar da ku cewa akwai bakin da muke tsammani za su bakunce mu a wannan wurin kuma alhamdulillah akwai baki da yawa kaɗan daga cikin waɗanda sunansu ya zo hannuna a nan akwai wato jami'ai daga wannan jami'a tamu waɗanda daga kan waɗanda suke e, jami'ai na gudanarwa da kuma jami'an da suke kula da harkar al'umman musulmi a cikin wannan jami'a da kuma kula da al'amuran wannan masallacin da kuma wannan tafsirin a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shura council na jami'ar abubakar ta faɓalewa da ke nan bauchi wato dr ms adamu wanda kuma a nan akwai mataimakinsa shine injiniya abdullahi abubakar akwai kuma sakatare na wannan kwamiti shine professor salahu jibril da kuma wasu daga cikin waɗanda suke da kula da harkar gudanarwa ta wannan masallaci da kuma al'amuran musulmi a wannan jami'a muna musu maraba da zuwa muna musu kuma addu'ar alkhairi sannan daga cikin baki kuma waɗanda suka zo daga waje daga nesa akwai waɗanda suka zo daga wurare da yawa gaskiya daga cikin waɗanda suke nan akwai sheikh dr umar garba dokaji wanda aboki ne kuma ɗan uwa daga gombe amma kai tsaye daga abuja ya taho wurin mu bayan ya kammala tafsirin sa jiya ya zo ne kuma saboda ya halarci wannan tafsirin namu kuma ya albarkaci wannan taron muna masa fatan alkhairi kuma za mu ji daga bakinsa dan abin da zai iya amfana mu da shi na daga abin da ya zo mana da shi na tsarama sannan kuma akwai tawaga kala kashi-kashi akwai tawaga karkashin jagorancin a ah, alhaji suleiman muhammad hamisu sanata kenan daga lagos wanda kowace shekara mun saba cewa dama yana zuwa nan kuma tare da shi muke rufewa wanda nake masa kirari da baban marayun masallacin atbu kowace shekara yana aiko da gudumawa wadda ta fi ta kowa allah ya saka masa da alheri wajen ciyar da abubuwa da yawa na mabukata da kuma marayu a wannan masallacin allah ya saka mishi da alheri waɗanda ya zo da su akwai a malam zakariya muhammad ladan malam salisu ibrahim wanda shi ma kowace shekara waɗannan guda biyun duka kowace shekara yana zuwa da su Ko kuma alaramma nazifi umar daga jami'ar northwest university a kano akwai malam abdulkadir bello da malam musa umar da kuma wato malam kabiru abdullahi da kuma injiniya nura nuhu waɗannan duka suna daga cikin tawagar da ya zo da su waɗansu daga kano waɗansu kuma kamar shi zakariya tare suka zo da shi daga Legas. sana ko kuma alhaji abba gamawa wanda shi ma daga Legas ne ya taho kuma allah ya sa shi ma ya zo wannan wurin sana ko kuma tawagar abokin aiki na barista audu bula mabukarti wanda shi wannan shine karon farko da ya fara zuwa nan wannan bawan Allah abokin aiki na ne kuma ina alfahari da shi kuma ina jin daɗin aiki da shi a jami'ar Bayero ta Kano kuma duk tafiye-tafiyen da kuka ga muna yi a kasashe da yawa na research inda muke duka tare da shi muke yi shi ma muna masa barka da zuwa daga cikin waɗanda suka rufa masa baya akwai malam Usman Muhammad akwai malam Tahir Muhammad Bello barista Tahir Muhammad Bello kenan akwai kuma malam Musa Muhammad Bama waɗannan kaɗan daga cikin waɗanda suke nan kenan ban sani ba ina miƙa abin magana ga shi mai gabatarwa waɗanda ban ambace su ba shi kuma yana iya ambatar su sannan kuma ya kira mana waɗanda za su albarkace mu a wannan wurin da kalmomi da za su mana amfani ni dai yanzu abinda duka muka karanta daga farko zuwa ƙarshen wannan lokacin ina fata in daidai ne Allah ya karba mana in kuma kuskure ne Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na'am بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, kamar yadda shi malam ya ambata gabanin mu je ambaton idan mun samu kari cikin jerin baki da ya kamata mu ambaci sunayensu ina ga insha Allah ta'ala saboda yanayin lokaci zamu fara gabatar da waɗanda za su ɗan albarkaci wannan majalisin namu da wasu kalmomi a ah, gabanin abin da zai biyo baya don haka kai tsaye insha Allah ta'ala kamar yadda muka sani ko muka saba a wannan majalisin na tafsirin shi Dr. Mansur Isa Yalwa galibi a kowace shekara muna samun wakilci na bangarori daban-daban mukan samu wakilci na bangaren malamai abokan shi Dr. Mansur Isa Yalwa waɗanda sukan halarci rufe wannan tafsirin cikin su mukan zakulo mutum ɗaya ya gabatar da jawabai a madadin sauran wannan shekarar insha Allah ta'ala shi wanda malam ya ambace shi ma'ana Dr. Umar Garba Dokaji daga Gombe wanda ya yi tattaki musamman saboda rufe wannan tafsirin shine zai wakilci sauran tsare kun shi malam insha Allah ta'ala wajen yin jawabi sannan bangaren abokan aiki na shi Dr. Mansur Isa Yalwa ina tsammanin wannan shine zai zamo karo na farko da muka samu wani daga cikin abokan aikinsa kamar yadda ya ambata shi barista audu bula mabukarti daga bayero university ya zo shi ma don haka daga bangaren abokan aikinsu shi ma zai wakilce su insha Allah ta'ala ya dan tofa mana albarkacin bakinsa malam ya yi kirari wa alhaji suleiman muhammad hamisu cewa shine uba na marayu na masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa da ke nan bauchi to da da daman kari ne na kara. in ce waɗanda suke ƙoƙari wajen bibiyar darussan da malam yake gabatarwa ina ganin kamar ba zan yi kuskure ba idan na ce a baiwa shi alhaji Suleiman Muhammad Hamisu shine shugaba na duk masu bibiyan karatun malam daga duk sassa daban-daban saboda dalilai da yawa daga cikin dalilan shine shi wannan Alhaji Suleiman Muhammad din yana iya yin istishhadi wa malam da karatunsa da shi ba malam ya yi karatun ya manta amma idan suna tattaunawa sai ya ce malam ka tuno a karatunka na darasi kaza ka ce kaza don haka ina ganin ba mu kuskure ba idan muka ce masa shine shugaban masu bibiyan karatu karatuttukan da shi malam ɗin yake yi to cikin tawagarsa da ya zo da su za mu gabatar da Alarama nazif umar daga Kano shi ma sai ya gabatar da wasu 'yan kalmomi insha Allah a madadin tawagar gaba ɗaya sannan kuma idan mun koma bangaren iyaye jagorori na alkhairi ma'ana bangaren shura kenan kowace shekara dama an saba injiniya Abdullah Abubakar shine yake gabatar jawabi a madadin su gaba ɗaya to wannan shekarar ma duk da dai ina ɗan lekowa ta gefe cewa oga kwata-kwatan yana nan shi da kansa yana nan yana muzurai yana ganin yadda ake gudanar da abubuwa amma dai na san ina sa ran cewa insha Allah ta'ala ba za a saba sunnar ba shi injiniya abdullah Abubakar shine wanda zai gabatar da jawabin insha Allah sannan mun yi tsammanin halartar DVC admin wato Professor Awal Uba wanda shine acting na Vice Chancellor yanzu saboda shi baya nan wanda zai zo a madadin CVC VC to mu sani ba mai yiwa ko ya kasance tare da mu kafin mu kammala da shi ma yana da dama da zai an gabatar da kalmomi sannan a ƙarshen ƙarshe sai mu sake komawa zuwa ga shi madugu uban tafiya Dr. Mansur Isa Yalwa ya dan faɗi kalmomi na rufewa kuma na gaba ɗaya don haka yanzu karin cika ko da surutu za mu gayyato shi Dr. Umar Garba Dokaji daga gombe ya zo ya wakilci tsare kunsu abokan karatun malam ya an fa'idantar da mu da 'yan kalmomi a takaice za mu ba shi takaitattun mintoci ne saboda yanayin lokaci mintoci bakwai ina ga mai yiwa za su ishe shi in allah ya yarda ko shida الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to mai magana mintuna da ya bayar ina ga sun yawa ma sosai ya ba da bakwai ya ƙara rage ɗaya da raba su biyu ya ce uku da rabi ma insha Allah ina ga zai iya isarwa ba wani bayani zan yi ba guri ne na tafsiri tafsiri da ake masa approach mai kyau mai tsari wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yake sauraro shi ma wakili ne zai zama malami a wannan babin in Allah yadda duk abin da aka ji irin wannan approach da ake ba ko ina ne zaka samu ɗauko aya a zakulo maka dadde dadde dadde a maka fassara simple composition yadda ake na hada yare haka ake hada maka ayoyi din so Allah ubangiji ya saka malam da alkhairi na nace ni fatan alkhairi ne zan yi ba zan fadada ba duk da cewa akwai abu da ya burge ni maganar annabi Musa wannan jarrabawan alaihi salam jarrabawan da aka yi masa na jama'arsa suna sukansa akan wani abu Allah da ya tashi ya yi masa wannan bala'i din ku duba kaddara ta ubangiji muna da shar'iyya muna da kauniyya Allah da ya tashi ya yi masa wannan bala'i din sai aka biyo masa da shi ta wata bala'i na daban a ce kana cikin jarrabawa kuma sai an ga tsiraicinka ku ga annabi adam a cikin aljanna can suratul nan da ana araf din farkon araf din da aka yi ko liyubji lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima ko falamma zaqa shajarata badallahuma malamai wasu malaman suka ce ba su da tufafi amma Allah ya tsare musu jikin suna cin abun automatically sai ya fita sai kowa yana ganin tsaraicin kowa matarsa ce fa amma suna gudu jikin bishiya suna neman itace suna rufe mi al'auransu to kuma a ce jarrabawan da za a maka a yayi ma bala'i sai an ga al'auranka ka gaya min babban jarrabawan da ta wuce wannan shi yasa zaka samu wata rahamar ta zo amma bala'i ce da za a nemi shawarin annabin Musa da Allah zai nemi shawarinsa zai ce ya Allah ai kana da hanyoyin cire wannan zargin da ba <laughs> kuma kamar <laughs> ina ba ta gare shi yasa kullum ga irin wannan babin na bala'i ina reference da gala rawi Allah ya gafarta wa gala rawi wai gala rawi ka san shi da hadisai ba <laughs> hadisansa masu kyau marasa kyau duk dai a babin ka gane sai ya kawo wai an ce makaho wai mai ido ɗaya shi zai fara ganin Allah ran kiyama sai kalarawa ce ina ce mai ido biyu ma daga baya zai gani <laughs> aka ce ce shi in ya daga baya zai gani Allah a duniya ka bani da ido biyu bayan mai ido ɗaya ya gaba ni gani <laughs> to kaga sai mutane suka ce sai ya ga mutane kamar ba su gane karatun ba sai ya ce kai ku saurara wata rahamar farahama ce amma gudunta yake yace jiya jiya ba ruwan sama aka yi ba da aka fara ba mu gudu ba ba rama ce aka ce rama yace ba guduwa muka yi kare buge mu <laughs> ta irin wannan sai na tuno wani hadisin balarabe wani mutum ne imam ahmad da hakim a cikin mustadrak da imam al-baihaqi imam al-bukhari a tarikh shakal bani ya inganta hadisin mutumi ne ya zo gurin annabi ya ce ya banzan Allah Allah ya cire min idanuna ba na gani ka yi min addu'a Allah ya warkar da ni sai annabi ce a dakata in ka so barka da idonka a barka da idonka ya fi maka alheri amma in ka zaɓa na yi maka addu'a wallahi za ka warke yanzu nan sai shiru sai ce to ko za a yi addu'a ne <laughs> wallahi hadisi ya inganta ya ce ko za a yi addu'a annabi ce je ka yi alwala ka yi sallah na fila raka a biyu hadisin yan bidiya suna fakewa da shi wajen tawassuli bi jah amma babu tawassuli bi jah tawassuli ne da da da al'amal da kuma bi du'a'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a takaice ya alwala yayi sallah annabi ya lakara masa addu'a sai ga ido biyu sun dawo kaga annabi ya bashi zabi biyu kowanne albarka ce ɗayar albarka da rahama sai ya gudu albarka da rahaman ya dawo mai albarka kadai <laughs> Allah ya mana tofiki Allah ya sa wa dakta albarka Allah ya albarkaci karatunsa ya albarkaci zuriyarsa mun ga albarka ta zuriya shine ɗa da aka haifa shi ne yake jan baki wanda gaskiya challenge ne kalubale ne wani wani sample ne aka bayar sample ne da cewa lalle a ci gaba da samun irin wannan gidan malamai musamman gidan ahli sunna ana challenge din su a rashin irin wannan al'amari din a ce naka sun taso sun jajirce abin da ya burge ni yaron sai zama na uban ya kasa jan ayar yaron kuma ya tada uban ba haka aka yi ba da ba haka muke so ba abin da ake so da ina kallo sai ya ce me ma gaban sai ya gaya masa to ni yanwa abin da yake burge ne Allahu akbar kullum abin da yake burge ni ni in ji daɗi ko in ga babba je san qur'ani ya bata kuma an tada shi ni ina jin daɗi ga ya tsaya saboda a nuna maka mu'jizancin qur'ani shi yasa imamul kisa'i da abul hayyan ina jin ɗayan biyunsu ko sun zo sun zo suna muraja. sai ɗaya sai ya zo karanta kuliya ana ji ko kuliya ba mai sauki bace ya fara karanta sai ya bata sai ya rika bar dariya ya rika masa dariya wai saboda ya ga mujizancin qur'ani shi kuma sai ya ji haushi da aka zo ta da sallah ya ce ja mu sallah shi kuma da ya zo fatiha sai ya kasa karanta <laughs> duk bayanan da shi dr umar garba doka je yi wai ya ce mintoci biyu ma sun isa biyu yanzu duk wannan mintoci biyu ne waɗannan bayanan allah ya saka masa da alkhairi yayan uwa dama waɗannan doktocin idan suka fara dole sai an musu linzami shi dr umar garba doka je kamar yadda kuka ji mun ambata a baya cewa aboki ne amini wanda dangantakar yanzu ta wuce matsayin abota ta koma ta rikide ta zamo yan uwantaka Dr. Umar Garba Dokaji sun yi karatu tare da shi Dr. Mansur Isa Yalwa a Jami'ar Musulunci ta Madina. Amma ina tsammanin ɗaya yana gaba da ɗaya. Amma ba dan fada waye yake ban ba. Amma dai yana gaba da ɗaya. Sannan eh, gaskiya makusanci ne kwarai da gaske na tabbatar da cewa in dai za a ce wa malam ya ambaci aminansa to na tabbatar da cewa ba zai taba iya lissafa mutum ɗaya biyu uku bai ambaci dr umar garba dokaji a ciki ba don haka na kusa da malam ne matuƙa da gaske sannan kamar yadda daga jami'ar musulunci ta madina shi abin nan dr mansur isa ya lula malaysia ko can ya je ya yi abin nan masters ɗinsa ya yi phd shi ma dr umar garba dokaji shi ma daga jami'ar musulunci ta madina ya lula kasar egypt can ya je ya masters sannan ya tafi uganda kuma ya je ya phd don haka kuma dukan su dama sun saba gwagwarmaya tun suna can kasa gwagwarmayan musabakan karatun alkur'ani mai girma don haka shi yasa kowa yana taba da irin yadda shi dr umar ya bada misalin waɗancan da suke akan kuliya da fatiya to kar ku yi mamaki in shi ma yanzu ya zo yana tabawa dama sun saba sai kayan su allah ubangiji ya ƙara albarka wa rayuwa insha Allah ta'ala yanzu za mu gayyato barista Audu Bula mabukarti wanda muka ambata cewa abokin aikin malam ne a jami'ar Bayero ta Kano baristan nan ya yan uwa in yazo zai gabatar da jawabi za ku gan shi matashi ne kamar yadda shi ma daktar matashin ne ko to amma na tabbatar shi ma baristan matashi ne kuma gaskiya tsakani da Allah yana daga cikin matasa da ya kamata su zama mana abin koyi domin waɗanda suke bibiyan kafafen yada labarai ko rubuce-rubuce a social media ko waɗanda suke sauraron labarai musamman voa ko bbc ko france za ku rika jin yawan sunan barista a barista bukarti za ku yawaita jin wannan sunan to wannan ba komai ya sa haka ba sai yadda ya tsaya akan abubuwa guda biyu muhimmai na farko ya yi fice wajen fafutuka da tsare ko kwato 'yancin bil'adam musamman masu ƙaramin ƙarfi daga cikin 'yan adam wannan na ce bil'adama in general kenan sannan na biyu ya yi fice kwarai da gaske wajen fafutuka da kare 'yancin al'umman musulmai a taba musulunci a daidai lokacin da ake bukatar lauyoyi su fito su zo su faɗa su tsare su kare to wallahi wannan baristan sai wajen da karfin sa ya kare kuma muna godiya wa Allah madaukakin sarki har zuwa yanzu a duk abubuwan da suke tasowa ya fito ya zo ya tsaya ba mu taba jin wajen da aka ce karfin sa ya kare ba muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya nuna mana lokacin da za a ce karfin sa ya kare wajen tsare musulunci da musulmai da kare aincin bil adam don haka irin waɗannan matasan su zamo mana abin koyi don haka barista Audu Bula Mabukarti sai ya zo ya gabatar mana da jawabi a takaice ko da cikin 'yan mintoci biyu ko uku amma Allah ya sa su zama ba irin mintoci biyu daktar da ya shuɗe ba بسم الله الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه كفر من كفر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله إلى ثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وعال على جميع الدرجات درجته اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لن يأي gabatarwa mai صو الله يساكا مسد الخير kuma ya ce ala sakar minti na biyu su zama ba wato irin minti biyun a dr dokaji tsoro nake kar minti na biyu wato ni addu'a nake su zama irin na Dr. Dokaji saboda minti mintuna biyu ne masu albarka dan ya faɗa abubuwa waɗanda za su amfane mu insha Allah a nan duniya da kuma gobe kiyama amma ba kamar shi bane ba malami bane kaga kenan ba aya ba hadisi ba larabci mai daɗi haka kuma ni ba dan siyasa ba bare in yi jawabin da ba zan cika ba kaga kenan sai dai kawai in yi budin budin mata in tashi kaga kenan in na samu irin mintuna biyun da ta doka ji sai in gode ma Allah don masu albarka ne Allah ya samu dace ni na ganin ganin cewa ba malami ba ne ni wato kamata ya in yi godiya in kuma sake karfafa abin da doka ji ya faɗa wato ina ta tunani zuwan mu garin nan cewa ba na jin a cikin wannan watan na Ramadan duk da albarkar da ke cikin watar wato na yi farin ciki kamar yadda nake farin ciki a yau rana ce ta farin ciki don duk lokacin da ka kudurci wani aikin alkhairi lokacin da na ce wa dakta za mu zo ya yi farin ciki matuka yake ce min in ma ba ku samu zuwa ba saboda na san aikinku na tabbata iya ce min da kai za ka zo kawai ya kai ya sani farin ciki to kuma sai na yi tunani babu abin da musulmi zai yi wanda zai nemi yardar Allah da shi kamar ya faranta wani dan uwan shi musulmi ta hanyar alkhairi to tunda faɗa kawai ya faranta masa rai haka sai na kudurci aniyar lalle insha Allah zan zo kuma sai na gaya wa barista tahir barista tahir sai ya zama shi yake tuna min kamar shi ne mai tafiya jiya da yamma ya zo ya ce mun yaushe ne tafiyan nan ya kamata ka kira dakta mu sani to wato dai a takaice ina cikin farin ciki mara misaltuwa a yau amma na in akwai wanda ya fi kowa farin ciki a nan ba zai wuce malam babba ba wato asalin mahaifinmu baki daya dr dokaji ya yi magana akan babu abin farin ciki kamar uba wato ya yi maɗan shi tarbiyyar irin wanda aka yi wa abdurrahim har ya zo shi yake zama mahaifin baki amma idan muka har ya masa gyara ko da yake naji shi ma malam yana tashe shi kaga kenan do me I ne haka suke cewa ko na'am to magana da ita ce kaga idan kuma akwai wani wanda shi kuma shine yayi wa malam din tarbiyya in kana so ka san gwagwarmayar da baba ya yi kafin malam ya zama abin da ya zama ka je ka tambaye shi ba irin gwagwarmayar da bai yi ba malam ya ce ni ba haka nake so ba ya ce hakan za a yi to yau sai ya zama shi din Allah ya mai da shi abin da ya mai da shi kuma har aka samu Abdulrahim ta shi muna kuma fatan Allah zai sa a wannan tsazan a samu da yawa waɗanda alkhairansu zai game duniya baki da. kuma haka dama sunnar Allah take sai ya zabi wani guri daga gurare ya sanya masa albarka fiye da sauran gurare sai ya zabi wani mutum daga cikin mutane ya sanya masa albarka fiye da sauran mutane sai ya zabi wani zuriya daga zurri wato cikin zurriyoyi sai ya mai da su masu albarka fiye da saura shi yasa zamu ga annabawa da yawa sun fito a zurriya daya to kaga kenan wannan zuriya ka iya cewa zuriya ce irin wadda take da albarka kamar yadda aka yi ta lokacin annabawa a wannan lokacin fatan mu Allah ya tabbatar da digadigan su Allah kuma ya tabbatar da wannan aikin alkhairi a cikin wannan zuriya muna fatan Allah ya bamu irin malam da yawa a cikin wannan zuriya shi ko malam babba muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi gwagwarmayar da ya a rayuwa dan a tabbatar da irin wannan zama muna fata Allah ya kara masa lafiya da imani da nisan kwana muna fata kyawawan ayyukan shi Allah ya karba ya sa a mizanin shi na kyawawan ayyuka yau la fa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim zan gaya muku inda na koyo wannan wato an ce malam abokin aiki na ne amma a hakikanin gaskiya malami na ne kuma ni ba a wato masallacin abu ya koyar da ni ba ba kuma a yalwa ba ba kuma a biyu ke ba ni yawanci darussa na a cikin jirgi yake mun da kuma otel-otel din da muke zuwa mu zauna don mai aiki kuma wannan ayar na daya daga cikin ayoyin da mai yiwuwa na koya a wannan jirgin da muke wato wato akwai malamai da yawa kuma Allah ya saka musu da alkhairi suna karatuttuka amma kuma nayi alaka da da yawa daga cikin su mai yiwa abin da ya fi karfafa mun gwiwa har yasa nake matsar malam shine abin da na gani da tawali'u da kokarin ikhlasi a gurin shi ina ganin yana ɗaya daga cikin malaman da muka yi mu'amala da su kuma na fahimci yana da kyakkyawan usulubi ya samu tarbiyya mai kyau kuma mutum ne mai ikhlasi wajen abin da yake yi ba za ka taba gane malami ne a tafiye-tafiyen da muke ba sai dai in mun haɗu da wani wanda ya san shi ko mai kallon sunna tv ko mai kallon wani abu mai kama da wannan sai ya ce malam ba kai bane malam wane akwai ko malaman da muke tafiya da su in aka zo attendance sai sarkin musulmi ya rubuta a mitin muhammad sa'ad abubakar amma wasu suka zo sai su rubuta sheikh wane wane kaji fa sarkin musulmi ya rubuta muhammad sa'ad abubakar to ba irin wannan malaman bane saboda haka wato Allah ya albarkaci wannan gari da shi kuma da waɗansu ma'ana wato mai yiwuwa masu kama da shi kuma wato garin bauchi gari ne mai alkhairi da yawa don muna da abokai da yawa a bauchi waɗanda kuma kowannensu na ɗauka ne ka jinjina ka nuna wa sarki wallahi ban taɓa haɗuwa da ɗan bauchi da aka ce min wannan sanannen mutumin banza ba ne ba za ga mutane ne duk inda ka haɗu da su masu nutsuwa masu kula da abin da ya kamata su kula da shi kuma za ka ga wato kila-kila sai na ba da misalai don abin da ban iya ba abin da ban iya ba shine fadar abin da ba shine a zuciyata ba kila shi yasa yanzu waɗansu yan uwa da da muke tare da su a siyasar Najeriya yanzu mun rabu ban fiye faɗa abin da baya cikin zuciyata ba wato in na ce zan bada misali yanzu haka akwai wato waɗansu yan uwa da muka yi waya da su kaman abin nan Alƙali ne yanzu Muhiddin Muhammad wanda ɗan nan Bauchi ne ina tunawa lokacin da muke biyu ke zo ya samu ya ce mu dinga musaffa mana har yanzu ina tuna waɗansu daga ayoyin da ya gyara mun kamar yadda malam abdulrahim ya tashi malam a yau ɗaya daga cikin su aya ta arba'in a cikin suratul bakara da yake cewa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wannan na ɗaya daga cikin ayoyin da duk lokacin da na zo karantawa sai na tuna cewa muhiddin muhammad ya mun gyara anan kuma da yawa dama yawanci abubuwan da na koya a gurin mutane in na zo zan yi aiki da su sai na tuna cewa wane ne a guri kaza ya mun kaza akan wannan wato dai a takaice bayan shi akwai irin sa alkasim akwai abokinmu Allah ya gafarta masa salman wanda shi ma tare muka yi biyu ke a gaban mu yake kamar yadda shi ma muhiddin da alkasim suke a gaban mu Allah ya masa nasuwa. Allah ya gafarta masa a nan cikin bauchi yake tahir ya gaya mun sunan unguwar bana so in faɗa min dariya ba zan faɗa ba bayan su wato ka iya cewa albarkar da ke garin bauchi har yayi na so ya je makotan garuruwa misali a misau akwai mutane mutanen kirki sosai waɗanda muka yi alaka da su kamar malam ahmad yarima misau wanda ake ce mai khalil abdullahi ina jin anan wanda a lokacin da muka je biyu ke shine amir kuma shi ya buɗe mana ido akan harkar aikin addini haka malam hamma shi ma a din yake haka su malam musa a giya da sauran gurare a tagaice bauchi gari ne garin alkhairi kuma fatan mu ku ci gaba da kokari da yunkuri wajen tabbatar da cewa wannan alkhairi ya ci gaba idan zan rufe da yake malam ya ce ni matashi ne kuma haka ne abin nan wato kira zan yi ga matasa 'yan uwana waɗanda na yi farin cikin ganin cewa mafi yawan fuskokin da na gani a nan matasa ne kuma mun san cewa daga irin waɗannan karatuttuka da malam ya yi mana da sauran malamai wato gudumawar matasa wajen ci gaban al'umma kowace iri ce wato baya misaltuwa mun gani a tarihin annabawa yadda matasa suka yi mun ga waɗansu annabawan ma matasa mun ga wato kissoshin matasa a cikin alkur'ani irin su ashabul kafi yake ta innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda lokacin annabi ibrahim yake cewa wato wato ɗaya daga cikin abubuwan da aka nuna mana annabi ibrahim aka ce sami'ina fatan yadhkuruhu yuqalu lahu ibrahim da ne sauran gurare da ake nuna mana amfanin matasa kuma babu matashin da yanzu ya kamata ya farka kamar matashi musulmi wanda yake arewacin Najeriya duk wani aikin alkhairi ka ga wato muna nan a baya kuma duk wani aikin sharri in aka ce shan kwaya sai a ce Kano ta fi ko ina in aka ce yawan saki sai a ce arewa ta fi ko ina idan ka duba cewa ake a nahiyoyin duniya continent guda shida Afirka ita ta fi kowace ci baya a afirka idan ka ta kwatanta da kasashen north africa sai a ce ma najeriya tana ɗaya daga cikin wata tafi kowace lalacewa a najeriya sai a ce ma arewacin najeriya tafi kowace lalacewa a arewacin najeriya za a ce ma north east kuma waɗannan gurare guraren musulmai ne musulmi sun kwanta sun yi bacci idan ɗan kasuwa ne kai da ka dan samu miliyan ɗaya biyu sai ka dinga bacci a gida sai karfe goma sha ɗaya zaka je ka bude shagon shi ko wanda ba daga bangaren ƙasar nan yake ba karfe magaribu asbar fari ba fasalla asban yake ba asbar fari ya je shagon ya bude. kuma bahaushe ya ce da safe ake kamun fara kafin ka je shi ya gama kama farukan in ka je sai ka zauna a bakin shagon ka yi ta amma. haka idan ma karatu muke yana da wuya kaga makotan mu daga ɗaya ɓangaren ƙasar nan in suna azuzuwan mu sai ga na ɗaya ko na biyu ko na uku suna ciki har mun kai ma muna cewa in dai aiki kake so ai ka ɗau kabila kaza saboda in ka ɗau haushe ka ɗau lalaci shi si yake nema ko kuma di bayan kuma Allah ta'ala ya nuna mana A da B namu ne mu dan mu aka yi a da b ba kayan ado ba ne kuma yake cewa kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq yace kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya naka ne in kaga ya samu in kaga ta samu wata comfort ta samu to dalilin kaza ne ka dangare ya sha ruwa a koko amma dalilin ka aka tun daga farko to me yasa kai zaka zauna a baya in a karatu ne in a makanike ne in a vulcanizer ne in a yi zane in aka zane komai namu babu shi ba ma tsara abu yadda ya dace mu tsara shi yasa idan ka kirawo makanike daga wancan bangaren ya zo ya maka gyara yana gamawa kafin ka gama magana ya rubuta risit. sai ya mika ma risit in ma za ku yi ciniki sai dai bayan ya danka maka risit amma an ka kira dan arewa zai zo ya wuni yana ma aiki in ya gama sai ya ce ma ba na abin da ya samu ka ji sai ka ce almajiri saboda haka sai shekara sittin ba izu sittin ba dubu sittin saboda haka kamata ya matasa su fahimci cewa lokaci ya wuce da za mu kwanta mai bacci wallahi ba abin da yake ban takaici ba abin da yake ban takaici kama a kira sunan wane misali sai a ce Nelson Mandela sai wani ya ce ai mutumin kirki ne da ma dai a ce musulmi ne sai a ce wane Abraham Lincoln sai ya ce kash da ma musulmi ne wannan aljanna zai shiga ba abin da yake ban haushi kamar wannan me yasa musulmi ba zai aiki zama kamar su ba me yasa sai dai su mu ce da ma musulmai ne wallahi lokaci yayi da ya kamata matasa su farka ka gane duk abin da kake kai a yanzu to kamata ka shirya wa gobe ba tawakkali bane ka zo ka ce zaka kwanta kawai ka zama kamar ciyawa sai inda iska ta yi da kai zama ake a tsara zama ake a tsara ka tabbatar da cewa ka yi tsari nan da shekara biyar mai kake so ka zama in kuma ka san me kake so ka zama nan da shekara biyar to ya kamata a ce ka yi tsarin da watan gaba ga abin da ya kamata in yi watan gaba ga abin da ya kamata in yi rashin yin ba wai tawakkali ne. shi yasa alkur'ani yake nuna mana a gurare barkatai annabawa ma ba a musu abu sai an sa su sun yi aiki yace wa idistasqa musa liqaumihi faqul nadrib bi asaka alhajar kaga kenan Allah ba zai iya fidda ruwa daga dutsen ba in annabi Musa bai daki bai daki eh, bai daki dutsen da sandarsa ba Allah ba zai iya fidda ruwan ba amma dan a koya ma annabi Musa da al'ummar da za su zo bayan shi cewa sai an yi aiki sai ya ce a daka Maryama tana cikin zafin haihuwa lokacin da ta haifi annabi Isa da Allah ya so zubar mata da dabino haka kawai ya zubar cewa ya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati kaga sai ta kama ba sai ta kama kututturen ta jijjiga in ba haka ba zai zubo ba to babu dai lokaci mu gane cewa mu gane wato wato mu gane cewa lokaci ya wuce da matasa za su ci gaba da bacci lokaci ya wuce da matashi musamman dan arewa musulmi zai ci gaba da bacci lokaci ne da ya kamata mu tashi mu yi aiki mu tabbatar da ayar da take cewa mu ne khairu ummatin ukhrijat lin nas in baka san me kake so ka zama ba in baka san me plan ɗinka me burin ka a rayuwa ba wallahi ka zauna kai sabon tunani kila da labarin nan zan karkare kamar yadda Dr. Dokaji yayi na wato ba kauyen da ya fito daga cikin gari yana tafiya yayi tafiya ya yi tafiya ya yi tafiya sai ya zo kan hanyar da ya tadda wato hanyar ta rabu uku ɗaya ta yi dama ɗaya ta yi hagu ɗaya ta miƙe sai ya rasa wacce zai bi sai ga wata tsuntsuwa a kan bishiya sai je samu tsuntsuwa da ce ke tsuntsuwa wacce ce hanyar da ya kamata in bi tsuntsuwa ce mai hankali sai ta ce masa to ina za ka kaga dole sai kana da plan sai ka san ina ka dosa za ka san me wace hanya ya kamata ka bugo sai ya ce mata ai ban san inda za ni ba sai ta ce baka san inda za ka ba ya ce eh ce to ai ba matsala duk wadda ka bi za ta kai ka Allah ya samu dace to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah ah, na san cewa dai a gaba gare ni akwai a cikin wannan tawagar na tabbatar akwai amir na mss atbu chapter akwai mai ci yanzu akwai foma akwai akwai akwai da yawa to galibi tunda kun san kayan ku waɗanda suka rike waɗannan kujerun idan suka rike abin magana dama sai an yi da kira ke karba to shi wannan barista da ya tashi yanzu tsohon amir ne lokacin da yake biyu ke <laughs> to insha Allah ta'ala yan uwa kamar yadda shi barista bukarti ya ambata cewa wanda zai fi kowa farin ciki a wannan zaman ko wannan taro namu tsakani da Allah babu kaman baba to amma a gefe guda kuma na tabbatar da cewa in an ce daga baba sai waye zai biyo shi wajen farin ciki to na tabbatar da cewa waɗanda za su biyo baba su ne waɗannan shugabanni na muslim umma na nufin na shura kwamiti okay zama haka ne ko ba haka bane don haka na tabbatar da cewa yadda suke zaune suna ganin ana gudanar da irin waɗannan abubuwa a ƙarƙashin shugabancinsu su suka sa a yi kuma ake yi kamar yadda suke tsara yadda suke so yadda Allah yake so yadda abin insha Allah ta'ala muna fatar ya zama karɓaɓɓe ya zama sanadiyar tsiran shi mai gabatarwa da tsiran masu sauraro da tsiran shi baba da tsiran su da suka sa a yi to mun tabbatar da cewa su ma suna cikin farin ciki to Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi gabanin mu gabatar da wanda zai wakilce su wajen gabatar da jawabi za mu gayyato alaramma nazif umar daga kano ɗaya daga cikin tawagan shi alhaji sulaiman muhammad hamisu wanda zai yi jawabi a madadin tawagar gaba ɗaya ya zo ya ɗan gaya mana kalmomi takaitattu insha Allah ta'ala sannan sai mu tafi zuwa ga su iyaye jagororin insha Allah. Allah bismillah. どうも。 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تصديقا لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya wato halittar mu wannan wuri ya sa mun zo da abubuwa da yawa waɗanda suka jiyar da mu daɗi mun gamu da abubuwa na ban sha'awa da jin daɗi matuka a da duk lokacin da ko cikin yan uwa sun sani ko wajen bautar ƙasa ka je da sauran abubuwa da yake tara ɗaliban wato ainihin jami'o'i akan ce ɗaliban jami'ar bayar da na usman dan fodiyo yan islamiyya ne don mafi yawancin su duk ustazai ne to amma da muka zo bauchi ma sai na ga ita ma nan makarantar ustazai ne haka nan idan na je gaba sai yanda aka ce ɗaliban jami'o'in eh, a jami'ar bayar da ta dan fodiyo ustazai zai zan ce da da jami'ar Bauchi ma kuma a gaskiyar magana na yi mu'amala da ta harkar aiki da kuma karatu da ɗaliban da suka yi wannan makarantar waɗanda kuma na tarar da cewa dukkaninsu mutane ne masu kiyaye ba da addini bayan kuma sun kula da wannan ilimi nasu na zamani wato mu mun zo mun taho tare da abokinmu wanda ya jagorance mu zo da mu wanda mai kaunar Dr. Mansur ne matuƙa masoyinsa ne kuma a zahirin gaskiya duk da cewa ni na yi mu'amala sosai da wato ainihin malaman addini kuma na shiga cikin harkokin daurat na tafi tafiya a jami'ar islamiyya ta madina na gaga yadda su dakta suka yi abubuwan sa irin waɗannan halkoki da dama duk da bamu saba da shi ba ba wanda ya cusa min kaunar sa da sonsa kamar yadda shi wato ainihin alhaji suleiman muhammad hamisu ya yi ba ku san wane ne shi ba kowa ya gani nan naga ya fahimci cewa me nake a matsayin matakin rayuwa cikin yara nake ko matasa ko tsofaffi ko wane ne to shi ma hakan yake An ga zai yi kyau malam ka matsa su ga wane ne Alhaji Suleiman Muhammad Hamisu duk gudun wanda yake bayarwa wannan gurin ku san wane ne yake Suleiman bismillah da Allah <laughs> to kun gani <laughs> to alhamdulillah kun gani matashi ne mun gama jami'a da shi mun gama digirin mu na farko a shekarar 2010 kuma mun yi hidimar kasa 2011 tun daga ran nan ya sa a ransa bai zai ƙara yin komai ba cikin al'amuran da suka shafi wani neman aiki ko abu makamancin haka kai tsaye je fada cikin harkokin sana'a mu muka zauna muka ta yin duk abin da ake yi those the first class a in the class muka yi ta yi saboda haka shi kuma ya tafi ta hidima yanzu haka mun samu karatu alhamdulillah muna godewa Allah abin da Allah ya mana amma muna kishiruwar irin hidimar da yake wa al'umma da kuma addini duk da zamu zauna a aji mu koyar ko karatun addini ko karatun boko amma idan ya zo ya hidimta mana ko ya hidimtawa addinin ko ya hidimtawa yan uwa ya hidimta a Kano ya hidimta a Lagos ya zo ya hidimta a Bauchi ya hidimta a Jigawa ya hidimta wurare daban-daban in muka ga irin ayyukan da yake yi sai mu kuma mu saka kuka to wannan abun koyi ne kuma darasi ne yake bayarwa ga ɗalibai kada ka yi karatu ka zauna ka ce dole sai dai ka ci wannan karatun akwai sana'o'i da dama cin nasara a rayuwa bata kare a iya kewayen aji ba cin nasara a rayuwa bata kare a ma'aikata ba cin nasara a rayuwa bata kare a ofis ba cin nasara a rayuwa ana samun ta ko ina zaka shiga aji ka ci nasara a rayuwarka zaka je ofis ka ci nasara a rayuwarka zaka je wato ainihin kasuwa ka samu nasara a rayuwarka da haka shi yana daga cikin waɗanda suka tafi kasuwa kuma suke neman nasara a rayuwarsu kuma muna jinjina abin da yake yi muna neman Allah ya saka masa da alheri kuma ya sanya shi cikin irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zahaba ahli dusuri bil ujuri ma'abuta yalwa da dukiya da arziki sai riga sun tafi da wannan lada mu ne masa fatan alheri akan wannan sannan wato ainihin abun koyin da zan kara bayarwa ga yan uwan mu dalibai shine su kara mai da karatu mafi muhimmanci kuma karatun nan wannan tashin fara na alkur'ani a jami'ar bayar a kono farfesa da yake gama mana su dai a jami'ar bayar abin da suka fahimta shine waɗanda suke mahaddata qur'anin nan su suka fi kowa basira a ko ina su suke cinyewa su suke zama sun fi kowa ci in ka je medicine in ka je injiniya da su zaka tare suna cinyewa ka tafi lo su zaka tare suna cinyewa dubi dai irin su datta dubi irin su barista mu bukarti da makamantan su su ne nan zaka ga suna yin abin da ba a yin kamar sa albarkacin wannan alqur'ani saboda littafi ne wanda aka sokar da shi hade da rahama kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab saboda haka mu kara mu rike wannan littafin mu karanta shi yadda ya kamata mu fahimce shi gurgudan iko kuma mu yi aiki da shi yadda ya kamata da zarar qur'ani an wanke kwakwalwarka an shigar da shi shikenan duk abin da aka sanya na ilimi ya zama mai sauki shi yasa abin da ake fara koyawa yara shi ne a koya musu wannan alqur'ani mu riƙe shi da kyau da yawa daga cikin mu mutanenmu za ka tara mutum ashirin sai ka tarar bai fi mutum ɗaya ko biyu suka haddace ƙur'ani ba amma ni da na kalanci ƙur'ani da kyau na kalle shi sai na ga cewa mutum goma sha takwas cikin duk ashirin suna iya haddace ƙur'ani yadda ake yi da lokacin ne ba ma ƙoƙarin bayarwa kuma da za mu ba da shi da ya ƙara mana kaifin basira fiye da yadda ake yi duk waɗanda suka shahara suka yi wani abin kirki a baya za ka ji an ce hadda ƙur'ani shekara bakwai hadda ƙur'ani shekara goma hadda ƙur'ani shekara goma sha kaza gab zai bayar ga ya haddace ƙur'ani sai ake fara faɗa sai ka ji kuma daga baya zo yana kai abubuwa abubuwa kala kala na bajinta da burgewa a cikin sha'anin rayuwa da ilimi da kowane abu da ya sa a gaba in ka da sai ga me yasa ya fara da alkur'ani da wani abun ya fara watakila da ba zai kai ga samun irin wannan nasarar ba da haka ina kira gare mu da mu ƙara dake alkur'ani da na zo na kalli yaron da yake jan baki ba na jin cewa ya shekara ashirin abin nan sai imin daɗi ya faranta mini rai ƙananan yara suna haddace qur'ani suna karanta shi kuma ku duba mahaifin nasu shi kansa ba za ka cire shi daga ajin matasa ba shi fa yake fasara qur'anin kuma na ga mai jan bakin da kai ke yi mai fassarar ma da kai ke yi wannan wani irin al'amari ne na farin ciki wannan wani irin abin a burgewa ne wanda ba gani a wannan gurin ba wannan shine hakikanin hikima shine dabara shine burgewa kuma shine iyawa ina kira da matasan mu su karbi wannan kalubalen su ma a same su suna irin wannan ayyuka kar ka zauna nauyin ka ya danne ka kuna ji na a shawarar da zan bayar baya daya kun sa abin da yake hana ayi? gaggawa ce da sauri da kuma so sai kayi yi wa komai wayo shi karatu ba a ɗaukar sa a ɗan ƙanƙanin lokaci rana ɗiri ka ce barka yi maka za kama ka tafi a'a ba shi isasshen lokaci kana yin sa ba za ka san abin sanda zai zo maka ba wani malami na ya ce karatu kamar ruwan sama ne da ya taho amma ba da rarraba. ba ƙasa yake yi in ka zo yau ka matso da shi in ka zo ka matso da shi ran da kai fashi sai ya koma baya ɗaya jibin ka zo ka kai asara rana ɗaya to in kai ta yi yau da kullum yau da kullum zai ta matsowa ne zai ta matsowa ne wata ran kawai sai dai ka ji ya shiga jikinka ba za ka san yadda aka yi ba sai dai ka ga ka amma in ka ce za ka yi masa wayo sai sai ka yi ta labarin wani masani wani mutumin ya zo ya kawo masa kuka shi mutumin jaki ne da shi yana ɗora mai kayan gishiri idan ya dora jakin nan gishiri ta cikin wani kogi suke tsallakawa su je su kai kullum za a yi haka ran nan jakin maimakon ya taka matattakalar da ake tsallaka kogin sai ya bi ta ƙasa ta cikin ruwa gishiri ya ji ruwan da zai faru ba sai narke ba kawai jakin yana fita daga ruwan sai ya ji kayan babu nauyi da ya gano haka kullun jakin nan in an zo maimakon ya tsallaka gada sai ya fita cikin ruwa sai kai sai gishiri ya wato ainihin narke sai ya fita da kaya ba nauyi mai jaki sai yadda zai yi da sa kullun duk taurin kai sai jakin nan ya masa wannan sai ya tafi ji sanar da wani masani ga abinda jakin sa yake masa ya zai yi sai ce abin da ya kamata ka yi dora mai kayan katifa gobe ku tafi daga sai ya cika katifu da yallaka da ya sauka da ya shiga ruwan zai faru da katifa sai ta nauyi to wannan shine maganin hikima mara wato assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum ɗalibai a saurara da Allah a ɗalibai sun roki cewa alaran kafin ya tashi ne ya karanta ko da ayoyi biyu na alkur'ani mai girma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل سيئا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار Allah ya saka wa alarama da alkhairi kai tsaye insha Allah ta'ala yanzu za mu gayyato su iyaye kuma jagorori na wannan tafiyar ma'ana bangaren shura kwamiti na muslim umma don haka injiniya abdallah abubakar ban sani ba ko kai din ne za ka yi ko mai gidan ne da kansa abin da muka saba dai kai kake yi ko yana don haka idan kai din ne sai ka zo kuma <coughs> bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم آه to ni dai ba bani time ba balle ce zan yi minti biyu ko kuma abun nan amma da ce kuma da yin takaita to da farko dai muna wa Allah madaukakin sarki godiya da ya tsawaita rayuwar mu muka ga wannan wata mai girma watan rahama watan gafara watan tsira tun muna cewa sauran wata kaza a fara azumi har gashi kuma yanzu ana cewa sauran kwana kaza sallah wannan ina so kafin na fara jawabin godiya in kara jawo hankalinmu dangane da waɗannan abubuwa da suke faruwa a wannan zamani an tanar da mana abubuwa da yawa na jin daɗi abubuwa da yawa na shagulgula wanda yake jan hankalinmu yanzu yanzu gari zai waye kafin ka wayi gari kaga azhar ta yi kafin ka kinza al'azhar ta yi kafin ka kinsa Garba ta yi to yayin wa musulmi kamar yadda lokaci yake tafiya haka numfashinmu da rayuwarmu ke tafiya to ya kamata lalle mu dinga dubawa yadda lokaci yake tafiya kada lokaci ya zo ya mame mu abu na gaba ina son kara godiya ga shi da mansur isa yalwa dangane da wannan karatu da ya gabatar mana musamman ya ba da lokacin shi tun farkon wannan azumi har zuwa gashi yanzu muna kusan karkarewa da fatan allah ya saka masa da alheri allah ya albarkaci zuri'arsa kuma abubuwan da muka ji daga gare shi Allah ya sa mu amfani da su Allah ya sa ya zama wanda tsira duniya da kiyama a madadin a yan uwa musulmi gaba ɗaya na jami'an nan da shura kwamiti muna kara gabatar da godiyanmu ga shi a malan Allah ya saka masa da alheri Allah albarkace shi kuma Allah albarkaci zuriya Allah kuma shi kara masa ilimi na tsoron Allah kuma duk waɗannan abubuwa da kuke gani ake gabatarwa na gudanar da tafsirai da gine-gine masallaci da waɗansu abubuwa duk ana yi ne gane da musulmi da suke wannan jami'a din da fatan su ma uwa musulmi Allah ya saka musu da alheri Allah albarkace su gaba daya kuma Allah ya karbi ibadunmu gaba daya kuma a wannan gaba ina so in jawo hankalin musulmi mu yi addu'a ga wani dan uwa musulmi wannan all side ne da muke zaune a ciki akwai permanent side da yake can gubi wata unguwa ce ana ce mata gubi hanyar Kano to muna gina masallaci akwai wani bawan Allah da ya ba mu gudunmawa na miliyan biyar to ina so gaskiya mun sa shi addu'a Allah ya albarkace shi kuma Allah ya sanya abun albarka Allah shi taimake mu eh, ina so zan ta nan Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi yanzu kai sai insha Allah ta'ala za mu tafi zuwa ga jawabin karkarewa na gaba daya daga shi Dr. Mansur Isa Yalwa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ni ba zan ba da labarai ba kamar yadda 'yan uwana suka yi ta ba da labarai kuma ni ba zan jawo ayoyi ba kamar yadda suka jawo ayoyi sai dai in yi amfani da wannan damar kawai a ƙarshe mu miƙa godiya a madadin ku gaba ɗaya godiyar mu ta farko ga wanda godiya ba ta ƙarewa ga wanda godiya duk yanda aka gode masa ba za a gama gode masa ba lahu alhamdu fil ula wal akhira wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un wa lahul fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun walhamdulillahi rabbil alamin ka godiya ta farko kuma ta karshe ga Allah maɗaukacin sarki allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wanda inda ba don shi ba da ba mu samu damar wannan dama ba kuma da ba mu kai yanzu ba kuma da duk abin da muke yi da ba mu samu damar yi ba alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah bayan wannan kuma muna godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan karatu ya ci nasara daga kan su shura kwamiti a madadin dukkan ma'aikata na al'ummar wannan jami'a ta abubakar ta fawa balewa a nan bauchi sannan da kuma alarmomin da suka taimaka mun wajen karatu ɗalibina alaramma aliyu abdurrahman allah ya saka masa da alheri da kuma ɗalibinsa abdurrahim mansur isa yalwa dukansu muna musu addu'a allah ya musu albarka sannan kuma sai kuma na ibaina dukansu biyu da shi Sheikh Umar Shehu Aliyu wanda ya rike masallacin da yake can wato permanent site da ke gubi kuma ya tafsiri a can Allah ya saka masa da alheri da kuma na'ibina na farko a Dr. Aminu Umar wanda ya rike mana sallan tarawih har zuwa waɗannan kwanaki da kuma dukan mataimaka da suka taimaka wajen aiki a nan Malam Lukman Sadiq da yake yin recording da shi da Malam Isa Muhammad da yake recording na audio da kuma malam suleiman wanda yake kula mana da sauti da sauran ɗawainiyoyi na masallacin nan da dokta a nan kusa da ni abokina da dukkan sauran waɗanda suke ta mana hidima kullum in na zo su ba wato ba sa gajiya wajen hidima da karɓana da sauransu da sauran abokaina da suke zuwa su halarci nan da 'yan uwana duka kanne da yayye da kuma duka masu sauraron wannan karatun a ko'ina suke da waɗanda suke zaune a nan ku ɗalibai da waɗanda suke shigowa daga waje da kuma waɗanda suke sauraron mu a ko'ina wanda yake bi ta facebook musamman zai ga abin mamaki na waɗanda suke sauraron karatun nan kuma baya wuce su kusan dukkan nahiyoyi na duniya nan babu inda ban ga waɗanda suke kallon wannan karatun ba daga nahiyar amurka daga nahiyar turai daga nahiyar kasashen larabawa daga nahiyar asiya duka ina yin fatan alkhairi ga kowa kuma ina addu'a Allah ubangiji ya karba mana godiya ta karshe kuma wanda ita ce tafi kowace ga duk wani dan taliki da zan iya masa godiya daga cikin mutane shine mahaifina malam Isa Yalwa dan malam Muhammadu jikan malam Gani na yi maka addu'a Allah ubangiji ya kara maka tsawon kwana da albarka tarbiyar da ka bani da karatun da ka bani wanda kaɗan daga ciki ne muke amfanar da al'umma a nan muna fata Allah ya mana albarka gaba ɗaya muna fata Allah ya ni'imta mu da abin da ya faɗa wallazina amanu wa taba'atum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم استجب دعاءنا اللهم اقضي حاجاتنا بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم تقبل لكل واحد منا مسألته اللهم اقضي لكل واحد منا حاجته اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه الخير والصلاح لهذه البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لرئيسنا العافية والصحة يا رب العالمين اللهم البسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اجعل عامنا هذا عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون اللهم ارزقنا رزقا مباركا طيبا اللهم علمنا علما نافعا اللهم علمنا علما نافعا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأل والحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الفائزين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم أدخلنا الجنة مع الفائزين الأبرار اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون اللهم اجعلنا ممن يقال يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام آمنين اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا الصالحات وتجاوز عنا السيئات لا يتجاوز عنها إلا أنت يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين